yau gabancin wa muka samu sunana alhaji haruna wanda aka fi sani da haruna maja haruna maja me kake yi a unguwanninku dangane da <clears throat> shaye-shayen kwayoyi tsakanin matasa to alhamdulillahi muna da akili abubuwa shaye-shaye da daba da take unguwannin nan namu guda goma sha uku na yake wakilci a dala local government waɗannan unguwanni kenan akwai 'yar kasuwa malladan mararraba rijiya hudu kai gama da aikawa abin da ya kai zuwa su wannan magoga ya aka yi har me ya ja hankalinka har ka fara eh, tunanin ya kamata a dakile shaye-shayen matasa gaskiya hankali na abin da ya sa ya tashi yaran mu ne naga suna haukacewa sannan kuma mafi yawancin magidanta su ma harkar ta koma sun koya ma su ma shaye-shaye magana ta gaskiya wasu kenan ya tashi daga kan matasa har da manyan ma wala har da manyan ma da abubuwan yana shafa har da mata To muna batun shekara nawa da ka fara wannan yaƙi? Na yi shekara tara zuwa goma ina kan wannan sistem ɗin na harkar shaye-shayen nan abin da ya kai harkar daba ɗin nan. To um, shin kai kaɗai kake ko ka samu wasu ko wani da yake taimaka maka wajen wannan Gaskiya dai tukunna dai har yanzu ba wanda zai zan ce kawai iyakaci elders ɗinmu su ne muke haɗuwa muke taimakawa kanmu magana ta gaskiya. To idan me kake wasu matasan? to alhamdulillah wasu ana samun musu abin yi tunda wasu za ga jarin dubu uku ne wani ba misali idan hmm. kun kama waɗannan matasa masu shaye-shaye ne hmm. kuke musu shin kuna rehab ne ko ko kuna kai su gaba ne ko me kake musu wasu nasiha ce wadda za su gamsu da ita wasu kuma nasiha da idan aka yi musu suka yi wanda kuma ya iya kai su da hukuma Don kuka kai su ga hukuma kukan bibiya abin da A duk lokacin da aka kai mutum hukuma in sha Allahu in na fita tun safa har sai na ga inda hukunci ya kama nake komawa kasuwa ko gida inda zan yi. To a shekaru tara nan da ka fara wani irin hukunci ake bawa waɗannan matasa? to hukunci kamar ya misali ka ce kuna kai su ga hukuma mhm. kenan yin hukuma da ke yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi mhm. shin idan aka kama mutum da waɗannan ƙwayoyi Eh, tunda da ce kana zama kaga har an yanke musu hukunci akan daure su ne ko kuma me eh, wasu gaskiya akan sa musu tara ya ganganta da laifi-laifi ne wasu kuma wanda aka same su diloli ne wannan akan je a ajiye su ya zama na ɗaukar musu mataki mai tsauri saboda ya zama na kai ya zama na wasu sun zo sun kuma wannan to gashi yanzu ana kaka na siyasa an kusa zaɓe Shin 'yan siyasa kan yi amfani da waɗannan matasa ko kan samu ire-iren waɗannan matsala? Ana samun wannan matsalan, amma a yanzu dai inda ni nake gode wa Allah a unguwannin nan namu yanzu gaskiya da ba ta mutu. A da kuma hai ai ba a sati biyu sati ɗaya sai an kashe ɗan adam a wannan area. Eh, shin rikicin na siyasa ne akan samu yawaitan rikice-rikice na siyasa? a mafi yawanci wannan jam'iyya da wannan jam'iyya mafi yawanci ba siyasa ba ne kawai rigima ce ta shayi-shayi mm. da unguwa wani ba zai shiga unguwanmu ba wani kuma zai shiga unguwanmu wani ake maka wannan tambaya mm. yan siyasa kan yi amfani da waɗannan matasa a lokacin eh, zaɓe ana jin wasu ana amfani da su don a yanzu ma yaran da muke wani akan su gaskiya na ga wasu harkar siyasa nan tasa sun kun fara nema su koma ruwa 'yan siyasan ne suke ba su ko kaka ne. Mm, kin san dai ni ba zan ce tunda dai mutum dai ka san halayyarsa ce mm. dole wani janyo shi za a yi wani kuma daman abin yin ne bai da shi shaidan ya samu mai abin yi dole zai samu ya kokari ya yi je yi. ka taɓa yin yunkurin misali a lokacin kakan zaɓe eh, ku zauna da su waɗannan 'yan siyasan Um, ku ja hankalin cewa kada su yi amfani da waɗannan matasa? Gaskiya sai dai na tara matasan unguwar namu mai wannan magana da su na hmm. ja hankalinsu a kai amma ba na neman wannan siyasa mai magana da shi sai dai su yaran na tara su na ci da Allah abin da za a yi kowa ya ra'ayinsa amma mm. kada a kawo mana fitina a unguwanni yanzu kenan kana nufin a tun da ka fara wannan yaƙi tasirin 'yan siyasa su yi amfani da waɗannan yara ya ragu gaskiya ya ragu don yanzu magana ta gaskiya yaran ma ai yanzu wasu sun samu abin yin ma ba sabon 'yan siyasa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria